الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب yana mana bayani akan wannan fa'idar ta takwas, wacce take bayani akan cewa zikiri fi addu'a sannan kuma duk addu'ar da aka gabatar da zikiri a a gabanta kafin a yi ta to ta fi karbuwa a wajen Allah ta'ala idan mutum zai yi addu'a ya fara da zikiri ya yaba Allah ya ma Allah kirari ya ma Allah jinjina to Allah subhanahu wa ta'ala zai karbi wannan addu'a da gaggawa to shine sai yake cewa wa fi sahihaini ya zo a cin sahihani sahihul bukhari da sahihu muslim anna abubakar ne siddiqa radiyallahu anhu lalle babban sahabin annabi sama sagiduna abubakar as-siddiq Allah ƙara masa yadda ƙala ya ce ya rasulullahi allimni du'a'an yace ya ma'aikin Allah ka sanar da ni wata addu'a addu'u bihi fi salati wacce zan riƙa yin ta a cikin sallata a cikin sallatawa kuma a ƙarshen tahiyya a tahiyyan ma kuma tahiyya ta biyu ba tahiyya ta farko ba duk waɗannan tafasil ne na fiqhu wajibi ne mu san su faƙala sai masu sama ya ce ƙulillahumma inni zalamtu nafsi annabi sama ya ce masa idan ka zo tahiya, ƙarshe ƙarshen tahiyarka, ka ce Allahumma ya Allah inni zalamtu nafsi lallai na cuci kaina zulmun nafsi shine mutum ya aikata abin da Allah bai yarda da shi ba zulman tafiran zalunci mai yawa domin nayi zunubi mai yawan gaskiya Allah wa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ya Allah babu wanda yake gafarta zunubai sai kai faghfirli ka gafarta mini maghfiratan min indik wata gafartawa ta musamman daga gare ka warhamni ya Allah ka ji kana ka sa ni a cikin yan aljanna bayan ka gafarta mini domin innaka antal ghafurur rahim kai ne mai gafartawa ka rufe ma mutum zunubinsa a duniya ba za a gani ba sannan kuma ka yafe masa sannan arrahimu sannan ka shigar da shi aljanna bayan ka yafe masa kun ga wannan addu'a ce da sai da mutum ya gabatar da kaskancinsa a wajen Allah subhanahu wataala sannan ya nuna Allah madaukakin sarki shine ubangiji madaukaki wanda yake da darajoji sannan kuma sai ya faɗi bukatarsa farfir li maghfiratan min indik Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kaseeran wa la yaghfiru dhunuba illa anta kaga na farko bayyana naqsahu wa ajazahu mutum ya bayyana gazawarsa da tawayar da tawayar da yake da ita sai ya ce fa innahu la yaghfiru dhunuba illa an sai ya faɗi kuma azama ta Allah girman Allah da cikar Allah subhanahu wata'ala bayan yi waɗannan abubuwan guda biyu a matsayin shimfiɗa sai ce farfir li marfiratan min indik sai ya faɗi buƙatarsa ya Allah ka gafarta mini buƙatar farko kenan warhamni ya Allah ka jiƙana ka sa ni cikin yan aljanna sai kuma ya sake kullewa da yabo sai ce innaka antal ghafurur rahim ya Allah kai ne mai gafartawa da yawa sannan kuma kai ne mai jin kai da yawa domin dukkanin su sigatun almubalaghati siga sai ta mubalagha ghafur ala wazni fa'ul haka rahim ala wazni fa'il dukkanin su sigatan lil mubalaghati dukkanin su suna fa'idantar da kaiwa matuka a bayani domin asalin ismul fa'il din kowanne daga cikin su ghafirun ne wancan wancan kuma rahimun ne mun gane to haka ake bukata malam yace mana fa jama'a fi hadha ad-du'a ash-sharif al-azim al-qadr sai mai addu'a ya hada a cikin wannan addu'a tashi wacce take mai daraja kuma mai girman matsayi baina li'tirafi bi halihi yi itirafi yi ikirarin cewa shi bawa ne mai zinubi والتوصل إلى ربه عز وجل سننكم يطعننتو يطعني يطعننت زواج أبنجد سمب وايد الأوقاق بفضله ينون ألا مفللاني وجوده يقمنون ألا ميلواني ميبيواني وأنه المنفرد بغفران الذنوب كما يتبتر مدى ألا سوى ألا شي كأيت شي كأيني وعراء wanda yake gafarta ma masu zunubai shi yasa idan baka je wajen shi ba wajen wa zaka in ka bauta mishi naka ne shi nashi ne kai in kai zunubi baka da kuma kowa sai shi wajen shi zaka waye wannan a duniya waye yake da wannan sifar in ba Allah subhanahu wata'ala ba in ka kyautata kai nashi in ka munana ba inda zaka sai wajen shi ka je ka gurfana a gaban shi kace ya Allah gani shi ke shi yasa hatta a cikin mutane ana son mutum ya sukwanci da wannan sifa in mai laifi ya laifi to ya ji cewa in ya zo wajen ka kai yama laifin kai tsaye za ka ce ka gafarta masa ka yafe mai yaje, ba ka da ruko za ka yi ruko ba ana son mutum ya sukwanci da waɗannan siffofi domin sufofin Allah subhanahu Ta'ala akwai waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake so anna ta'allaka biha akwai kuma waɗanda Allah madaukakin sarki yake so anna ta biha akwai sufofin Allah madaukakin sarki wanda Allah yana son muratayi ne da su mu kama su mu rike su in za mu yi addu'a akwai kuma waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu umarni cewa mu sufanti da waɗannan sufofin nasa yanzu sifa ta gufrani da rahma duka sufofi ne da ake son a sufanti da su ba a son ka zama mai riko ba ka da yafiya in ka rike abu shi ke in an bata maka rai ka nuna ranka ya baci amma idan aka nema kuma ka yi hakuri to ka yi wannan ita ce sifa ta karim mun gane summa sa'ala hajatahu sannan kuma daga baya mai addu'a a cikin wannan addu'a ce ya nemi bukatarsa ba'da tawassuli bil amrayn ma'an bayan ya kama tsani da waɗannan abubuwan guda biyu bayanu halihi ma haluhu halu dha'fi sannan bayanu hali rabbih ma halu rabbih al'azamatu ya faɗi cewa shi kasashe ne gajiyayye ne tauyayye ne ya faɗi cewa Allah kuma isasshe ne kamalalle ne wanda shi yake gafarta zunubai kuma shi ke ba da aljanna fa haka za adabu du'a'i wa adabul ubudiyyati wannan ita shine ladabin addu'a kada kawai ka je kawai ka addu'a babu shimfiɗa sannan wa adabul ubudiyya wannan kuma sune ladibban bauta ga Allah subhanahu ka faɗan ma Allah cewa kai ka tashe ne ka siffanta shi da cewa ne cikakke shi kenan kaga anta almuznib shi kuma shi ne al-ghafur shi sa a ahlu saba can ai Allah madaukakin sarki yace bayan ya faɗi ahalu saba da abin da ya ba su sai ce baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur gagari mai daɗi sannan kuma in aka ci daɗi da wuya ba a yi ba tun daga ma cin daɗin ake zanubin domin za a iya israfi za a iya tabjiri sai kuma yace ce mai wa rabbun ghafur sannan kuma ga ubangiji mai gafartawa in aka yi zunubin aka roƙe shi gafara sai gafarta amma ba su yi amfani da waɗannan ƙa'idojin guda biyu ba ma nazaru ila tsibi baldatihim wa ma nazaru ila maghfirati rabbihim shikenan fa arabu sai suka juya baya dadin da aka ba su a garin suka ci gaba da saban su sannan in sun yi sabo ba su tuba shikenan fa arsalna alaihim sayl al-arim wa baddalnahum bi jannatihim jannatayn zawatay uklin khamtin wa aslin wa shay'in min sidrin qalil aka kwashe komai aka turo musu ruwa ruwa kawai zai ci cinye gonakin su ya ci cinye musu gidaje sannan kuma me abinda kawai aka rage musu abu uku aka ba su goruba kai da kaga mutum yana cin goruba ya shiga damuwa ita ce aslun dai sannan kuma aka ba su shay'un min sidrin qalil kham aka ba su abu mai daci aka ban musu abubuwan da za su sa a baki ko sai dai su ji daci sannan kuma aka ba su wa shay'in min sidrin qali aka ban musu yar magariya ya kaɗan to dama magariya me a cikin ta kaga shine wannan to mu ba Allah mu da kuke zaki mu ladabtu da ladubban addu'a mu ladabtu da ladubban bauta ga Allah subhanahu wataala التاسعة والسبعون أي الفائدة التاسعة والسبعون fa'ida ta 77 da ta tara afwan fa'ida ta 79 daga cikin fa'idojin zikiri qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikr karatun alqur'ani yafi falala fiye da ambatan Allah kuma na kun ga abin hawa hawa ko an ce adh-dhikru afdalu min ad-du'a'i sai aka ce kuma qira'atul qur'ani afdalu min adh-dhikr mutun ya karanta alqur'ani kuma yafi ambaci Allah ka buɗe ka karanta qul huwallahu ahad ya fi ta la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir amma za mu ji wani tafsiri na faqihi da malam ibn al-qayyim zai mana na siyeti zai ba mu siyeti والذكر أفضل من الدعاء sannan shi kuma zikiri kamar yadda ya gabata a fa'idar ta gabata shi kuma yafi addu'a amma hadha min haythu an-nadhru li kullin minhuma mujarrada wannan idan ka ɗauki kowanne ne a babi na kowa ya tsaya a ƙashin kansa idan za a zo a jera su uku ga qira'atul qur'ani ga azzikru ga addu'a'u to fa qira'atul qur'ani muqaddamatu karatun qur'ani shi za a fara gabatar daga nan fa sai azzikr daga nan fa sai addu'a'u nan an jera su kowa ya tsaye akan kansa shi akan kanshi haddace wannan ka'ida in su akan kansu ne to addu'a abin nan addu'a sai take karshe daga nan sewa sai zikiri daga zikiri sai me sai karatun alkur'ani mai girma in su kaɗai aka basu amma in akwai wasu abubuwan da suka gewaye su ko wasu dalilai to za mu ji kuma yadda zai mana zai rarrabe mana bayani وقد يعرض للمفضول ما يجعله أولى من الفاضل حقيقة زي rana ya zama أكفي وتراني زما يافو واند يفيش gane Hausa wani abu zai iya bijiro ma wanda aka ce an fi shi ba an fi addu'a ba zikiri ya fi addu'a ba karatun Alƙur'ani ya fi zikiri to wani zubin kuma addu'a za ta iya zama a mahallin tafi karatun qur'ani sannan za ta iya zama tafi zikiri sannan zikiri wani zubin zai fi karatun alkur'ani wani abu zai iya bujiro musu kun gane ku sosai bal yu'ayyinuhu kai wani zubin ma wani abu zai iya bujiro ma wannan wanda aka fin ya zama shine tilas za a yi a wurin in kai wani wanda ba shi ba sabo kai <laughs> akwai inda in ba addu'a kai a wurin ba ko zikiri kai karatun alqur'ani a wajen to zunubi kai kai karatun qur'ani amma zunubi zaka samu kuma qur'ani ka karanta fala yajuzu an yu'dal anhu ila al-fadil baya halatta a karkace a tafi wajen wanda ya fi sai dai wajen wanda aka fi nan yanzu wanda aka fin shi yake nema saboda wani dalili wa hada kat tasbihi fi ruku'i was ga misali kaman tasbihi a ruku'u da sujada in kai ruku'u kace subhana rabbiyal azim in kai sujada kace subhana rabbiyal ala ko subuhun quddusun rabbul malaikati war ruh ko subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli su ake neman kai a wannan bayyana ruku'u da sujada fa innahu afdalu min qira'ati alqur'ani fihima anan addu'a da zikirin nan sun fi karatun alkur'ani a cikin ruku'u da sujada balil qira'atu fihi ma manhiyun anha nahya tahrimin aw karahati kai karatun qur'ani ma a cikin ruku'u an ha an hana an hana ko hani na haramci ko hani na karahanci wannan malamai sun yi sabani akai amma idan mutum ya kalli lafuzzan hadisi hadisan ba hadisi ɗaya ba nahyu tahrimin haramci ne duk da wasu sun ɗauke shi a matsayin na hayu kara kamar yadda mafi yawancin kuka sani a mazhabin malikiya makaruhi wa tukrahu qira'atul qur'ani fi ruku'i was sujudi haka malaman malikiya suke faɗa a cikin littafai na fiqhun an ki ba a so a karanta alqur'ani a ruku'u ko a sujada amma ghairu ulama'il malikiyya zahabu ila tahrimihi tahrimiha sun tafi akan cewa karatun qur'ani a cikin ruku'u da sujada haramun ne in mutum yayi asallaha ya aikata zunubi saboda hadisan da suka zo kun ga misali ne wannan wa kadhalika at-tasmi'u wat tahmidu fi mahallihima afdal min al-qira'ati haka nan cewa sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu a wannan wuraren nasu wato bayan dagowa daga ruku'u sun fi karatun qur'ani da mutum kawai zai dauko daga ruku'u kawai sai aji ya ce قل هو الله أحد الله الصمد Ya دغو daga ruku yana dagowa daga ruku yi daidai a me aka nema ai a wannan wurin sami Allahu liman hamidahu rabbana walakal hamd da zai yi sabanin haka to yayi sabo yayi zinubi wa kadhalika tashahudu haka tahiyya tahiyya da mutum zai zo yana zaman tahiyya sai karanta alqur'ani yayi daidai bai daidai ba me zai yi التهيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله ita aka ce ya aure in yi sabaninta ya saɓa ma Allah wa kadhalika rabbir firli warhamni wahdini wa'afini warzuqni baina sajdataini afdalu min alqira'ah wannan addu'ar da mutum yake yi a tsakanin sujadodi guda biyu in ya dago daga ta farko kafin ya tafi ta biyu rabbir firli ya Allah ka gafarta mini ka goge zunubaina ka ka ka rufe su ka a gansu warhamni ya Allah ka ji kana ka sa na aljanna wahdini ya Allah ka shirye da ni ta farki madaidaici warzuqni ya Allah kai min arziki a tsakanin sujada guda biyu abul min alqira'ati ai sun fi karatun qur'ani wa kadhalika dhikru aqiba as-salam min as-salati haka nan zikirin da ake bayan an sallama sallah karatun qur'ani aka ce a yi? sai dai kul huwa da ake karanta da falaki da nasi da kuma ayatul kursi amma bacin wannan subhan abin nan اللهم أنت السلام أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله سوءكم اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام da sauran addu'o'in da ake bayan an gama sallah su ne abin da aka nema a yi ba a ce a yi karatun alkur'ani ba a wurin shi ne sai ya ce maka ne zikiru tahalili zikirin da kake cewa la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu ala kulli shay'in qadir allahumma la mani lima ataita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfu'u dhal jadd minkal jadd la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah lahu as-sana'u al-hasan ni'matu wal fadl wa lahu as-sana'u al-hasan la ilaha illallah mukhlisina lahu ad-din wa law kariha al-kafirun wannan tahlili kenan wa tasbihu sannan kuma tasbihin da kake subhanallah subhanallah subhanallah والتكبير ده da أكبر الله أكبر الله أكبر ده كيكي والتحميد ده حمد waɗannan gabaki ɗinsu a wannan bagira sun fi me sun fi karatun alkur'ani su ake buƙatar kayi a wurin ba a ce ka je ka kuma dauko suratul baqara kana karantawa ba duk da tsawanta dukkanin su afdalu min al anhu bil qira'ati dukkanin su sun fi fiye da mutum ya shigalta da karatun alkur'ani wa kadhalika ijabatul mu'azzin haka nan kana karatun alqur'ani sai aka fara kiran sallah to ka rufe karatun alqur'anin ka aje qur'anin ka amsa kiran sallah yafi karatun alqur'anin da kake ji fiqhul awlawiyat wannan shine ake ce masa fiqhul awlawiyat sai ka samu fiqhul muwazana mutane da yawa ba ka fahimtar maqasid shari'a sai da wannan fiqh sai da fiqhul muwazana sannan sai fiqhul awlawiyat fiqhul muwazana ka auna da wannan da wannan wanne yafi to in ka gano wanne ne yafi to taqdimul aula thumma al aula to shine ake cewa shi kuma fiqhul awlawiyat so da fiqhul muwazana na gaban ne na gaban fiqhul awlawiyat sai ka san fiqhul muwazana sannan zaka iya fahimta fiqhul awlawiyat wal kama kama ƙulu da kuma faɗin abin da yake faɗi shine kiran sallah afdalu min al duk waɗannan sun fi karatun alqur'ani a wurin a wurinsu. so daga wannan yana da tasiri shi yasa daga cin ƙa'idojin kula da lokaci idaratul waqti kula da kula da fikhul awlawiyat da fikhul muwazana me yafi cancanta in yi a wannan bagira wanda yana ba mutane da yawa wahala fahimtar me ya cancanta yanzu in yi akwai abin da lokacinsa muttasi'i ne akwai wanda kuma lokacinsa bayyiki ne shi yasa malaman usul fiqi suka ce mana ai hatta wajibi kada bi ne akwai alwajibul muwassa'u waqtuhu akwai alwajibul mubayyiq waqtuhu akwai wajibin da aka yalwata lokacinsa zaka iya yin shi kuma ka zo da wani ko za ka iya wani kafinsa sallah an kira sallah a zahar liman bai zo ba kana damar da za ka iya na hulhuli har raka hudu sannan kuma ka yi a zahar raka a hudu sannan idan aka gama sallah a zahar kana da damar da za ka iya yin wasu raka'o'in a matsayin sunan rafi ba. kuma lokaci bai fita ba ga waqtun me wannan waqtun muttasi'un lokaci ne mai yalwa amma akwai waqtun dayyiqun akwai lokaci ne kunci to nan ba a sa ka je ka gabatar da wani abu kuma ba abin da aka ce shi ake bukata a lokacin ba Allah ya ba mu wannan fahimta idan musulmi suka fahimci wannan abubuwa da yawa za su musu sauki za su musu sauki su gane cewa ga abin da ya kamata su gabatar su jinkirta shi ga abin da kuma ya kamata su jinkirta su gabatar da shi sai lokacin su ya zama a daidaice Allah ya ganar da mu